بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء imma li killati dhalik wa imma li dhulmi man yastawli ala huquqihim fayamna'uhum iyyaha min walati dhulm fayu'tawna min as-sadaqati al-mafruda ma yakfihim idha lam tahsul kifayatuhum min al-khums wal-fay wa 'ala al-akhidhina min al-fay min dhawi al wa ghayrihim an yattasifu bima wasafa Allahu bihi ahl al-fay fi kitabihi haythu qala ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث فلا يرث المسلم الكافر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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura ta cikin garin katsina a yau talata daren laraba takwas ga watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 da 32 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi na buhuyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke karatu a cikin wani sako da ibn taymiyyah ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na goma sha uku kuma a jerin gwanon darussanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shi ne 127 da farko kafin mu shiga a darasin kamar yadda kuka ji yau takwas ga watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1432 wannan wata na almuharram ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu alfarma masu daraja masu falala waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin alkur'ani cikin suratu tauba inda ubangiji yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard ha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum adadin watanni a gurin Allah in ji shi yace adadin watanni biyu ne tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa minha arba'atun hurum daga cikinsu akwai hudu masu alfarma hudu masu alfarma dinnan su ne zulqa'da zulhijja almuharram waɗannan haka suke a jere su uku sai kuma rajabul fard wato watan bakwai a jerin lissafin kalandar musulunci to waɗannan watanni guda hudu suna da alfarma alfarmar da suke da ita kuma tun kafin ma zuwa musulunci larabawa suna girmama waɗannan watanni ba sa yadda su zubar da jini a cikinsu to haka musulunci ya zo ya ba su wannan alfarma da wannan ɗaukaka daga cikinsu akwai almuharram wanda aka fi sani da shaharun lahil muharram shi ne wata ɗaya tilo wanda ake jingina shi zuwa ga Allah ake idafa sunansa zuwa ga sunan Allah idafatu eh, tashrif wa ijlal wato watan Allah domin girmama shi da kambama shi kamar yadda ake cewa baitullahi ko naqatullah wannan idafa ce ta tashrif wato an raba shi zuwa ga sunan Allah domin girmamawa to wannan shine shahrullah haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo shi a cikin wani hadisi na Abu Qatada wanda Imam Muslim ya ruwaito afdalus siyami ba'da ramadan siyamu shahrillahi al-muharram wa afdalus salati ba'da salati al-maktuba qiyamul layl manzo sallallahu alaihi wasallam yace mafificin azumi bayan na farilla na ramadan shine azumin shahrullahil muharram wato wannan wata mai alfarma sai kuma mafificiyar sallah bayan ta farilla ita ce sallar qiyamul layli lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira zuwa madina ya zo ya samu yahudawa suna azumin goma ga muharram shine ashura goma ga muharram sai ya tambaye su me yasa suke wannan azumin suka ce wannan ita ce ranar da Allah ya tserar ya kubutar da annabi Musa da mutanansa daga kaidin fir'auna da mutanansa fasamahu Musa shukran lillahi wa nahnu nasum annabi Musa ya azumci wannan ranar dan godiya ga Allah mu ma muke azumta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce nahnu ahqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi annabi ya ce mun fi ku cancantar annabi musa don haka ya azumce shi ya kuma umarci mutane su azumce shi saboda haka ko su a gurin yahudawa sun samu annabi musa ya azumce shi ne da haka su masu karka azumtarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ahaqqu bi musa minkum mun fi ku cancantar annabi musa don haka ya azumce shi ya kuma umarci mutane su yi azumin ashura to kafin a wajabta azumin ramadan azumin ashura wajibi ne ga dukkan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a azumci wannan ranar ta goma ga muharram bar ma ya matsanta wa musulmi akan wannan ce wanda ya tashi wato bai ci ko bai azumi ya zarce da azumi wanda kuma ya ci wani abu ya kame baki sannan kuma ya umarci hatta yara ƙanana a sa su su rika azumtarsa sahabbai suka ce mun sa su suna azumin wannan ranar idan muka ga cewa za su damu saboda yunwa sai mu ba su kayan wasa haka har rana ta faɗi mu shagaltar da su mu ɗauke musu hankali har rana ta faɗi to wannan shi ne ya zama azumi na farilla kafin a wajabta azumin ramadan da aka wajabta azumin ramadan sai ya ci gaba da zama a matsayin azumi na sunna wanda yake da ta goma shi da falala mai yawa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da azumtarsa yace yukaffiru sanata allati qablahu ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wannan ya zo cikin sahih muslim riwaya abi qatada al-ansari radiyallahu anhu yace ina sa rai wato ina da tsammani wajen ubangiji na cewa azumin watan goma azumin goma ga muharram yana kankare laifin shekarar da ta gabace shi saboda haka wannan azumi sunna ne kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka gaya masa yahudawa suna azumtar wannan suna girmama wannan ranar to shine annabi sallallahu alaihi ya yace to la in ishtu ila qabilin hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yace la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'a in Allah ya mun tsawon rai har zuwa shekara mai zuwa wato har zuwa baɗi to zan yi azumin wato tara ga wata sannan in hada da goma la in baqitu ila qabil la asumanna tasi in har Allah ya mun tsawon rai zuwa baɗi to zan hada da tara sannan in hada da in yi goma wato tara da goma shine ake cewa tasu'a da ashura to kuma sai Allah madaukin sarki ya karbi ransa kafin wannan lokacin ya zagayo to amma ya zama sunna tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gurin yayi hakan annabi baya yin burin ya aikata abin da ba daidai ba tunda ya yi fatan yin hakan to ko da bai samu ya yi ba saboda allah ya karɓi kayansa to sunna ta ci gaba da ɗorewa don haka sauran musulmi za su yi shi yasa mafificin abin da ya fi ga mutum shine ya azumci tara da goma wannan shine al'afdalu ya azumci tara da goma idan ba zai samu damar azumtar tara ba to ya azumci goma amma kada ya takaita akan tara kawai kada ka yi tara ka ce wannan ma ya ishe ni in kai tara ba kai komai ba saboda kana so in ɗaya za ka iya yi to ka yi goma in kuma za ka iya yin biyu to sai ka yi tara da goma akwai ruwayar ibnu abbas da take cewa eh, yawman qablahu aw yawman ba'dahu wato da ranar da take gabaninsa ko ranar da take bayansa wato tara da goma ko kuma goma da sha ɗaya to wannan ruwaya bata inganta ba ta fuskar sanadi bata tabbata zuwa ga abdullahi dan abbas ba abinda ya tabbata daga abdullahi dan abbas shine abinda na karanta muku na sayi muslim la in ishtu ila in baqitu ila qabil la sumanna tasi'a bai ce yawman qablahu wa yawman ba'dahu ba au yawman ba'dahu ba haka ya faɗa ba shi yasa muslim bai fitar da wannan ruwaya bai fitar da wancan ruwayar ita wacce ruwaya ce wanda alar rajih mursala ba ta tabbata zuwa ga abdullahi dan abbas ba don haka batun a gina wata sunna akan ta bai taso ba saboda ana gina sunna ne akan ruwaya da ta inganta ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi ya yi hakan ko ya ce a yi hakan amma har idan bai ce a yi ba bai yi ba ta fuskar sanadi abun bai tabbata ba to ba daidai ba ne ka tabbatar da shi ka ce eh, ba laifi a yi wannan ba daidai ba ne ko da kuwa an samu wasu sun yi fatawa a bisa doron hadisin idan har ya bayyana gare mu cewa bai inganta ba to shi na sai mu sai mu dakata akan abin da ya inganta abin ma ni da ban gane daga shi ina aka samo shi ba da ita ruwaya ma bata nuna ba cewa abin da ya fi lada shine kai tara goma sha ɗaya ita ruwayar ifiyan ma bata faɗa haka ba to ita ban san ko a me aka same ta ba dan ita ruwayar da'if ya a ta yi yawon qablahu au yawon ba da ga raba kafa akai ko dai tara da goma ko goma da sha ɗaya haka ruwayar da'if ya ta ce wani mai raunin to wani sai ya mai da au ɗin nan ta zama wa sai ya zama yawman qablahu wa yawman ba'dahu ga sai zama uku sai ake cewa wai abin da ya ka yi uku tara goma sha ɗaya sannan wanda zai yi tara goma kaga wanda annabin ya ce zai yi sai ya zama shine a mataki na biyu Shi ne annabi ɗin ya ce zai la'in istu ila qabil la'in in ila qabil la asubanna tasi'a sai ya zama shi ne wai a hawa na biyu sannan kuma sai aka ce ka yi goma shi kaɗai shi ne a hawa na na uku to wannan duk da da ruwaya ta inganta watakila a kau da kai to amma bata inganta ba don haka ka haƙura da wanda ya inganta ɗin ya ishe ka ka gamsu da abin da ya tabbata a gurin malamai na hadisi wanda ya gamsar da kai ya ishe ka kuma insha Allah abinda ake fatan a samu laladan nan indai har ka kyautata niyyar ka zaka samu ka kuma fita daga cikin rudani a rika cewa kana karbar gurbatattun hadisai kana aiki da su ka fita daga cikin wannan rudanin dan Allah bai wajabta maka sai ka aiki da gurbataccen hadisi ba to wannan ita ce sunnar da ta tabbata ana yi a waɗannan kwanaki tara da goma wannan ita ce sunnar da ta tabbata to amma da yake da yawa daga cikin waɗanda suke danganta kansu da musulunci wasu abubuwa na sunnan ba sa isassu sai sun yi kwashe-kwashe wani lokaci ma a ƙiyin sunna ɗin ita sunna ɗin ta samun karɓuwa a kasa ma fahimtarta amma kuma za a yi wasu abubuwa wanda ba su da tushe yanzu duk ƙauyen da ka shiga in ka ce watan cika ciki to an san me cika ciki amma in ka ce ashura sai kai kaji kana mana wani ashura <laughs> eh. bai santa ba sai ga kawai ka zo kana masa za ka yi masa izala amma da ka ci cika ciki sai ce ai yana da ma jelar layyarsa tana nan jira yake lokacin yayi to kaga an san bid'ar amma kuma ba a san sunnar ba saboda ita bid'ar masu yada sun fi yawa sun fi yawa akan masu yada sunna wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah don haka masu batarwa sun fi yawa akan masu shiryarwar saboda haka sai aka kirkiro wannan bid'a din to akwai abubuwa da yawa da aka kirkiro a cikin wannan wannan wata din akwai wasu salloli na ƙarya wanda ba na gaskiya ba na sunna ba ba na shari'a ba cewa akwai wata sallar rufe shekara da sallar buɗe shekara saboda haka za ka yi sallah a ranar ƙarshe ta zulhijja sannan kuma ranar farko ta muharram nan ma ka tashi kai wani kiyamul laili wannan duk ƙarya ne ba gaskiya bane kuma duk wanda ya wannan bid'a yi ba ba lada zai samu ba alhaki za a rubuta masa in har ya san cewa ba ga daidai bane yayi wannan ba ba daidai bane ba wata salatu khitab sana da kuma salatu iftitah sana wannan duk ƙarya ce ba gaskiya bace zaka ga har da ma wata falala da ake cewa zaka samu wai ka rufe shekara kada ibada ka bude da ibada to kaga wannan ba ba hujja bace sannan akwai wanda suke yin azumi ita waccan sallah har ma da wanda ya da ya kirkiro mata a na'am akwai wanda suke yin azumi aka kirkiro wa azumin wata falala wato wanda za su yi azumin ranar karshe da kuma azumin ranar farko ta muharram aka fa kirkiro masa wata falala aka ce duk wanda ya yi wannan azumin to za a kankare masa zanubin shekara hamsin su matsalar ba sa ibuwa kaɗan annabi ya ce a sunnarsa ya ce yawman abin nan ahtasibu ala Allah an yukaffi an tukaffira aw an yukaffira sanata allati qablahu shekara ɗaya ya faɗa amma su sun kwaso da yawa irin wannan ba bakere da handuma abun ai ba zai yi abin nan ba saboda haka wai in kai wannan za a kankare maka shekarar abin nan ladan to ladan za a kankare maka ladan shekara 50 to kaga wannan hadisi ne na ƙarya malamai duk sun ambace shi a cikin littattafansu na hadisan ƙarya kamar ibn al-jauzi ya kashi a cikin kitabul mawdu'at wato littafin da ya tattara hadisan da yake ganin cewa duk basu inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to banda banda wannan sallah har ila yau akwai abinda aka kirkira a cikin wannan wato abinda shi'a suka kirkiro na fushi da bacin rai da koke-koke da sa kaya da zagaye gari da dukan kirji da sauran abubuwa irin waɗannan a ƙasashe ma da ake shi'ar sosai ka'in da na'in su suna faffasa kansu ne ma jini yana fita suna zane jikinsu da bulala to tun da nan dai abin sama-sama har yanzu ake yin shi mu mun ca cewa muna so mu ga ana faffasa kan ana kuma zane jikin duk wanda ya ɗanɗana ya zane kansa ya kaga gobe ba zai koma ba to can inda suke yin abin ka'in da na'in suna wannan kamar yadda za ku gani a satellite a in ranar ta zo za ku ga abubuwa na ban takaici da bakin ciki abinda zai sa abu zama ban takaici da bakin ciki gare mu mu saboda yana ba da wani hoto mummuna na musulunci ga waɗanda ba san musulunci ba tunda za a rika yada shi a satellite can waɗanda ba san musulunci ba ba san musulmi suna hangowa ana ce musu ai wannan wata rana ce mai alfarma a tarihin musulunci kuma wannan abin da ake musulmi ne suke yi to wanda ba musulmi ba zai ma yi tsammanin in ya shiga musulunci shi ma sai ya rika bulala a jikinsa ya rika faffasa kansa da na 'ya'yansa kaga za a ƙara kyamar addinin kuma zai sa abin da wasu suke ta tuhumar addini da cewa dan ta'adda ne addini ne dan zubar da jini addini ne mai shan jinin mutane ce to gashi ma 'ya'yansu ma fasa musu kai aka yaro wanda bai shekara biyu ba an yi mai kwalkwabo kuma a fasa masa buga masa wata adda a kansa jini ya ta zuba to kaga babu shakka wannan zai bada wani mummunan hoto na musulmi to bittali wannan zai zama ya ƙara sa waɗanda ba musulmi ba kuma ba san musuluncin ba ba su fahimce shi ba su ƙara ƙyamarsa kaga an cuci musulmi wanda ba su yadda da abin ba to su suna yin wannan ne da sunan suna tunawa da ranar da aka kashe Husaini ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma babu shakka husaini kamar da muka sha faɗa kuma karatuttuka mu suka sha bayyanawa mutum ne mai daraja mai kima mai matsayi a gurin dukkan wani musulmi husaini da alim na abi talib yana zuciyar kowane musulmi kuma babu shakka kisansa da aka yi kisa ne na zalunci kisa ne na ta'addanci kuma waɗanda suka yi ta'adda ne azzalumai ne waɗanda Allah wato zai hukunta su ranar gobe kiyama su samu sakamakon da ya cancance su wannan duk musulmi ya yarda da haka babu wanda zai ce yayi na'am da wannan sai tababbe asararre amma musulmin kirki ba zai taba fadar haka ba to don haka musulmi duk sun ittifaki akan wannan kuma mun yarda cewa a ranar ashura aka kashe shi kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wato a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya maganar matsayin waɗannan mutane guda biyu kamar alhassan da husaini wanda aka kirawo su cewa sayyida shababi ahli janna ne shugabannin samarin yan aljanna ne sayyidina hasan annabi sallallahu alaihi ya kira shi sayyid inna ibni hadha sayyid don haka annabi ya faɗi darajar su da martabar su wanda dukkan dukkan mu musulmi mun fahimci wannan kuma muna faɗa muna faɗa ko da yaushe to sai dai cewa wannan ranar da aka kashe shi ranar al-muharram ta zama wata rana ce da za a rika koke-koke ana dukan jiki ana sa baƙaƙen kaya ana zagaye gari ana la'anta da tsinuwa ga wasu mutane a ciki ma har mutanen bayan Allah wanda ba su ci ba su gani ba har ma da wasu wanda ma ba a haife su ba ana tsine musu to kaga wannan shine abin da mu muke inkari da ba mu yadda da shi ba ko ba za mu taɓa amincewa cewa addini ba ne in kana maganar matsayi ne babu shakka sai na Hussein yana da matsayi da zai sa duk sanda ka tuno da maganar da maganar kisan saka damu kai bakin ciki duk da cewa ubangiji ne karrama shi da shahada ubangiji ne so ya ɗaukaka sa ya ba shi wannan matsayin to amma ba ba hujjar da za ta sa kuma a ware wannan ranar a dinga tarurruka ana la'antar sahabbai da la'antar wasu mutane da ma wanda suka yi laifin su kansu a la'antar su ana tsine musu wannan babu wata hujja da za ta nuna haka kamar yadda muka sha faɗa kuma muke maimaitawa wanda ya ji ya ƙara ji wanda bai ji ba ya ji an kashe annabawa ma an kashe annabawa an kashe manyan mutane cikin sahabbai Allah yana cewa afa ma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulu ashe kowane lokaci manzo yazo muku da abinda zukatanku ba sa so shikenan wani bangare sai ku karyata wani bangare kuma ku kashe su kaga ashe yahuda sun suka kashe annabawa innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil min minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah sannan suke kashe annabawa ba bisa gaskiya ba ashe kaga an kashe annabawa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathir a wata a qutila biyu na kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin kaga duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna an kakkashe annabawa a baya amma da ɗaya ba mu taɓa jin wani annabi da ya biyo bayan annabin da aka kashe ba ya kira jama'a su a rika tarurruka na tunawa da baƙin ciki na wannan kashe wannan annabi ko a yi taron la'anta da tsinuwa ballantana a yi sintiri a yi zanga-zanga a cikin gari ba mu taɓa jin wannan a tarihin annabawa ba duka alkur'ani bai faɗa mana wannan ba kuma ba wanda ya faɗa mana wannan sannan bayan haka an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya manya a ciki ba da ahlul baiti kamar irin hamza ibn abdul muttalib kaga sahabi ne kuma ahlul baiti ne yana ɗaya daga cikin wanda suka tsaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a makka lokacin da kafirai qurayshawa suke gallaza masa ya tsaya masa ya bashi kariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariya ba karama ugunsa ba aka zo aka kashe shi a yakin a yakin uhudu kuma mummunan kisa ma da bayan an kashe shi aka fasa cikinsa aka fidda koda abin nan hantarsa aka gatsa da sauransu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haushin abin da aka yi masa ya alkawarin cewa mu ma idan muka sake yaki da su muka kashe su sai mun yi musu gunduwa gunduwa Allah ya ce a'a fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin Allah ya gaya ma annabinsa in za ku yi uquba to ku yadda aka yi muku da ya ce sai mun yi sai mun yi musu gunduwa gunduwa shine tamsil ce a'a ku yi daidai irin wacce aka yi muku amma wala in sabartum lahu khairul lisabirin amma da za ku yi hakuri shi yafi alkhairi wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ubangiji sai nuna masa hakuri ake yi kuma ya gaya masa wanda suka yi hakuri ga irin yadda Allah zai ba su yadda zai yi da su alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da aka sunnanta to banda wannan babu wani abin da annabi ya ce a rika yi in musiba ta sauka bai ce a yi wani taro ba bai ce a da kirji ba bai ce a yi bakin ciki a sa baƙaƙen kaya a fito a yi tala'antar wanda suka yi wannan ba waɗanda suka aikata wannan wasunsu ma sun shigo musulunci kuma an karɓi musuluncinsu kamar hindu bintu abi sufiyan wanda abuna zaujata abi sufiyan wacce ita ce ta ba da umarnin cewa in an ganshi a kashe shi domin yana da hannu wajen kashe yan uwanta da mahaifinta amma da ƙarshe ta shiga ta shiga musulunci kuma annabi ya karɓi ta har ma ta yi masa tambaya cewa inna inna ya rasulullah inna zauji rajulun shahih la tsini min mali min malihi ma yakfini wa yakfi abnai ko wa yakfi auladi ke cewa abu sufyan mutum ne mai mammako baya bani abin da zai ishe ni ne da iyalaina ya'yana annabi ya ce to ki dauki daidai abin da zai ishe ku wato ki dauki abin da ya bukatar ku daga dukiyarsa to kaga annabi ya karɓi musulunci har tana fatawa ana ana bata ansa annabi ya ce ku kamo ta ba ita ce ta kaza ita ce ta kaza sanda al-islamu yajibu ma qablahu to haka nan wahshi wanda shi ne ya kashe shi ya ɗauki ɗawainiyar kashe ma na hamza ɗin saboda shi aka ce in ya yi wannan kisan za a yanta shi lokacin ba musulmi ba ne don haka shi ya fito yakin hudu ba dan a yi yakin da shi ba sai dan kawai ya kashe hamza kuma allah ya ba shi dama ya yi wannan kisan lokacin da ya zo ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daina zuwa inda yake saboda an karɓi musuluncinsa ba a ce kai tafi ka mutu arne ba ba a yi masa wannan ba an karɓi musuluncinsa amma annabi baya son ganinsa saboda duk sanda zai shi zai tuna ko kai ne aka yi maka irin wannan wanda ya laifin ko da ka yafe masa ba za ka rika so kuma kuna haduwa ba zuciyarka za ta rika tuna maka ba wata ba ba maki wata rana ka faɗa masa wata munar magana kuma ka dau alhakinsa tunda ya tuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karɓi musuluncinsa amma ya abin nan to shine ya koma ya gefe baya shigowa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma kullum tunaninsa me zai yi wanda zai zama ya zama kamar fansa ga abin da ya yi na baya to kwatsa hamsai ga labarin musailama a zamanin sayyidina abubakar ya bayyana musailamatul kazzab wanda ya da'awar annabci kwatsa hamsai gashi ya bayyana sai ce to tunda haka ne ya kashe mutumin da yake bawan Allah ne babba to bara ya kashe kuma wani babban makiyin Allah wataƙila zai zama hazihi bitilka an yi wan wan saboda haka ya fita yakin yamama waqatul yamama ba ya da wata niyya a zuciyarsa illa yadda zai kashe musailama in ma za su yi mutuwar kasko ne su yi shi dai zai kashe shi to kuma haka shi nan ma ya nasara ya kashe shi to kaga musulmi sun ci gaba da ta'amuli da shi ana fita da shi yaƙi yana cikin rundunar musulmi da sauransu duk da cewa da shi aka yi kisan sayyidina hamza to kaga anan ba mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ranar kashe sayyidina hamza ta zama ranar biki duk da gashi ma ahlul baiti ne ko ana ana ja da cewa shi ba ahlul baiti ba ba na ja akwai wanda yake ja da wannan ko ka ja ka saki oh, saboda haka amma ba mu ji ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tara sahabbai ko a masallaci ko a wani fili a cikin garin Madina ko ya rika zagaye Madina da su ba ana daga kwalaye ko ana zage-zage ko ana tsine ma waɗanda suka kashe balma ya karɓi musuluncinsu. to kaga wannan ya nuna mana kenan ba daidai bane yin wannan ba addini bane da addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai yi dan ya fi ka san su shi ya san amfanin su shi ya ce kai ka so su ma ba dan haka ma ba za ka san ko su waye ba shi ya nuna maka martabar su da falalar su amma bai yi wannan ba sannan aka zo aka kakkashe wasu daga cikin sahabbai manya kamar sayyidina Umar to ma tsallake sayyidina Umar tun da shi ba sa san shi da birnin ma kashe shi ake yi Wai ranar da take zuwa a shekara suna haduwa su yi murnar kashe sayyidina umar shi kansa sayyidina ali suna cewa ne madugun tafiyar to shi kansa kashe shi aka yi abdurrahman ibn muljim ya kashe shi ya yi shahada amma ba mu ga cewa sahabbai ko 'ya'yansa ma su hassan da husaini din da muhammad ibn al-hanafiya da sauran 'ya'yan sayyidina ali ba mu ga cewa sun mai da ranar kashe mahaifinsu ranar biki ba su rika taro suna zage-zage da tsinuwa da la'anta ba mu ji a tarihi an yi wannan ba kuma wanda isa ya gaya mana cewa suna yin wannan duk karyar shi'a ba su yi wannan ƙaryar ba saboda ƙarya ce tsakiyar rana da kowa zai gani ƙarara ba za ta ɓuya ba haka ba su yi wannan ba na husaini wanda shi suke yi ba wannan yana nan da rai an kashe na ali shekara ta arba'in an kashe na husaini shekara ta sittin da uku kaga tsakanin kashe uba da ɗan shekara 23 tsawon shekarun nan ba mu je sanda sayyidina husaini ya yi zuga aka yi la'anta da zage-zage na kashe babansa ba ko babansa bai da martaba ne sai shi sayyidina hassan bai yi ba to kaga wannan ya nuna ba addini ba ne in addini ne su za su riga ka don sun fi ka san su yi addinin sannan bayan wannan bayan kashe sayyidina husaini a cikin 'ya'yansa akwai wanda ya tsira kuma ya zama babba a musulunci a gurinmu da su ma suna cewa shine ma limami wato shine imam bayan husaini din shine imam na hudu shine ali ibn husain zainul abidi ai zainul abidi da an taba jin yayi wani taron zaman makoki ko zuga ko yawo cikin gari yana zanga-zanga ba mu taba jin wannan ba ko shi baya san babansa ne babu shakka yana son mahaifinsa to sannan ita kanta tsinuwa da la'anta babu inda ta taba zama zikiri ko tasbihi a shar'anta ma wani zikiri amma da tsinuwa ce a ciki babu wannan annabi sallallahu alaihi yana cewa la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma kada ku rika zagin waɗanda suka mutu sun je sun iske abin da suka yi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat saboda haka sun riga sun je yanzu sun iske mai suka yi in kyakkyawa suka yi sun samu kyakkyawa in ba kyakkyawa suka yi ba dai ma sun gani dan me kai zaka zauna a nan kuma kana ta tsine musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lam ub'ath la'anan ni ba aiko ni mai tsinuwa ba shi annabi yana nuna aiken shi ba a aiko shi da tsinuwa ba to kai ina ka samu tsinuwa ta zama addini kana zagaye gari da ita akwai sanda na yi wannan bayani a gidan rediyo sai wani ya ce sai wani ya yi wotet wai to ya zan yi da tabbati yada wayan ce tabbati yada a bila saboda haka wanda yana nuna a yi ta tsine na ce to kai yanzu kana tasbihi da tsinewa abu lahab kana zauna kana tasbihi kai ta jan carbi ko kana zagaye gari kana Allah ya tsine wa Abu Lahab Allah ya tsine wa Abu Lahab Allah ya tsine wa ai baka wannan in kuma kana nufin haka ake nufi a ayar to me yasa baka yi sai abin da ba a saka ba in har kana nufin tabbace da tana nufin a rika tsine a rika tsinuwa zikiri ne to sai ka rika yawo shi ma duk shekara kana tsinewa Abu abula amma ba kana yi ba ashe ka ga ba wannan ma'anar da kake faɗa ba haka ne ba nan labari ubangiji yake bamu yana bamu labarin Abu Lahab yayi asara ya taɓe kamar yadda ya bamu labarin Fir'auna ya taɓe ba mu labarin Karuna ya taɓe na ya taɓe haka aka ba mu labarin abu lahab ya taɓi sai mu mai da tsinuwarsu ta zama zikiri shi kenan sai duk wani wanda alkur'ani ya magana ya taɓe sai ka mai da tsinuwarsa zama zikiri kullum mu ga kana zagaye gari kana kiran sunan shi kana tsine masa to ba mu ga kana haka ba to ashe kaga kenan kai a kai kanka a gurin kama ba wannan yake nufi ba alkur'ani duk wani harafi a cikinsa lada ne saboda haka kana karanta labarin sa lada kake samu ko ko jumlo da ubangiji ya hikaito na kafirai wanda hikaya ce ya yi, ga abin da kafirai suka ce in ka karanta duk harafi daga cikin da lada in ka karanta wa qalat al yahudu yadullahi maglula غلت أيديهم ولؤنوا بما wa وقالت Yahudu, يد الله maglula kaga wannan magana ce mara daɗi amma waɗannan haruffan da aka rubuta magana da su duk harafi ɗaya kana lada goma a cikinsa ka kwatanta Alƙur'ani da wani abu daban wanda kai ka kirkiro shi ba ya da tushe ba ya da asali saboda haka wannan ita ma bid'a ce wacce bai kamata ba ta tattari mafasid da yawa barna iri iri iri iri ta kunsa don haka ya kamata 'yan uwa waɗanda ba san abin da suke yi ba su sani kuma su daina su janye to bayan wannan sai kuma bid'ar da take fuskantar wannan bid'ar ita ce bid'ar cika ciki har ma aka samu shi ma wani hadisin karya cewa wanda ya yalwata wa iyalansa a wannan watan ko a wannan ranar ubangiji zai yalwata masa a shekararsa to matsalar halin da najeriya ke ciki yanzu duk sanda kai magana yalwatawa to shi ya samu bakin zaren kaya ya tsinke a gindin ba yalwatawa cikin wannan hali da ake ciki aka ce za a yalwata maka ka yalwata rana ɗaya ka yalwata maka babu shakka mutane sai su ta rububin wannan Shi ne wanda a gargajiya ake cewa cika ciki wato ka cika wa iyalanka cikinsu saboda haka kai kuma ubangiji sai ya cika maka cikinka duk tsawon shekara ko cika maka aljihunka to wannan hadisin bai inganta ba malaman sunna duk sun fada cewa bai inganta ba har ma ana tsammanin waɗanda suke da hannu suke da hannu wajen kashe sayyidina Husaini ko suka ji daɗin kashe sayyidina Husaini su suka kirkiro wannan bayan sun ga abin da shi'a suka kirkiro na wannan zaman makoki da koke-koke su kuma sai suka kirkiro batun yalwatawa su waɗancan suna kuka waɗannan kuma suna walima suna baje koli suna bararrajewa to kaga duk shi musulmi duk ba zai zama ɗaya cikin wannan, ba zai zama cikin waɗannan ba zai zama cikin waɗancan ba don haka wannan hadisin bai inganta ba kuma yalwata wa iyali ana so ka yalwata wa iyali ko da yaushe da Allah ya baka dama Allah ta yi yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah kaga ubangiji bai kayyada abun ba da cewa sai wata rana duk wanda Allah ya bashi wadata to ya ciyar daga wadatarsa wanda kuma aka kuntata masa a cikin wadatarsa to ya ciyar dai abin da gwargwadon abin da Allah ya bashi haka ubangiji ya ce saboda haka kaga wannan ita ce wato turba ta farki wanda yake madaidaici wanda la ifrata wala tafrit ba zuzawa da guce gona da iri ba kuma sassauci da gazawa don haka abin da aka ce aka sunanta a wannan rana shine azumin almuharram azumin wato tara da goma na almuharram wannan shine sunna ta zo da shi karara sanad wani abin da kuma za a zo da shi wani kare-kare ne na mutane kamar irin taro da ake yi na wai zagayowar shekara a wasu gurare ma har a fitar da makudan kuɗi a kashi kuɗin al'umma maimakon a yi wa al'umma aiki da kuɗin a rana ɗaya sai wasu yi proposal kuma su cinye kuɗin don ba taron da yake cinye kuɗin ba don haka za ka je ka dawo kofi wata ba za a baka ba da haka amma kuma an yi proposal na sama da miliyan goma to su shehinan da suka yi proposal din su za su raba kuɗin a junansu a yi ha babba ha ƙarami to kaga wannan shi ma bida'a ne ba inda aka ce a yi taron taron wai farkon shekara har a ibin kuɗin al'umma su yi da kuɗin aljihunsu mana amma sai a je taskar gwamnati a yi kuɗin gwamnati wannan kuɗin gwamnati din ya isa a gina wata makaranta a wani ƙauye ko a gina musu rijiyoyi wanda za suke da bukata to shi ma wannan ba musulunci wanda yake ya san abin da yake yi wani abu ne daban nashi ba ba wai musulunci yake ba dan wasu guraren barazana ake gwamnatin ma in ta ki yarda ta da kuɗin a ce wannan makiyar makiyar shari'a ce sai a rika mata barazana da shari'a na zare mata ido da shari'a to a fahimci wannan ba shari'a ba ce shari'a ba ta zo da wannan ba shari'a shine a ɗauki kuɗin nan a yi wa talaka aiki da shi shine shari'a a aje kuɗin nan inda ya kamata a aje shi shine shari'a sannan za ka ga wasu idan shekarar ta abin nan ta shiga a yi ta yin test ana maka murna da sabuwar shekara mutane su cika maka inbox ɗinka da da wasiƙu dogaye ina maka murna da sabuwar shekara inda za a dubi abin a hankalce ma ya kamata a taya ni bakin ciki ne ba murna ba saboda dukkan wani yini dukkan wata daƙiƙa guda ɗaya ta rayuwarka in ta tafi ta tafi kenan baka san me ka aikata ba ka yi wasu laifuffuka baka tuba ba ka yi taksiri cikin abin da ubangiji ya ɗora maka na ɗa'a baka yi su ba ayyukan ma da ka tabbata ka yi na ɗa'ar ba da tabbas an karba ko ba a karɓa ba walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un kana sallah kana azumi kana zakka amma kana fargaba kana tsoro an karba ko ba a karba ba to sai gashi wani bangare na rayuwarka yana ta bangarewa yana ta tafiya kaga wannan ba ba murna za kullun kana kara kusanta lahira ne wani bango bango na rayuwarka ya faɗi kuma ba fa zai dawo ba ya tafi bi yi wa sayyi'atihi a kirawo ka kai tadabburi kai muhasaba ga kanka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wannan shine abin da ya kamata a gaya maka kai wa kanka muhasaba to amma sai a ci sai a yi ta maka happy new year ina wani happy ina happiness yake anan anan a yi maka jaji? wani bangare na rayuwarka alhassan basri yana cewa yabna adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka ya kai dan adam kai fa gaba ɗayanka kwanaki ne duk sanda wani kwana ɗaya ya tafi to wani bangaren ka ne ya tafi wani bangaren ka ne ya tafi al'auza'i in ya ɗauko ruwan alwala ya sa a gaba irin zai yi ƙiyamun laili ya ɗauko ruwan alwala in ya tuna mutuwa da tsayuwarsa gaban Allah bai san san da gaba ɗaya zai zautu ba ba zai ba zai iya tashi daga inda yake ba sai dai sai sai sai ya ji ana kiran sallah sai dai kawai ya ji ana kiran sallah saboda ya riga ya shiga wani hali na na tararrabi da jima da jimami yaya zai je fuskanci ubangijinsa to ana gaya maka kullun kana ƙara fuska wato kusantar kabarinka ne wannan kwanakin da muke wucewa abin hawa ne da muka hau kullum shi kuma wannan abin hawan sukuya yake yana sukwana zuwa ga lahira zuwa ga kabarinka baka san mai ka kaddamar ba sai dai kai ta kyakkyawan fata ka abin nan kuma za ana wai hafi hafi ina wani hafi da a ce ma za a rika tunatar da mutane abin da yake sunna su sani a ce kakka manta muharram ya kama akwai azumin tasu'a akwai azumin ashura irin wannan tunatarwar da ta fi amfani ita ce abin da aka ce ka yi ake tuna maka kada ka manta amma kawai a rika maka wani sai gaya maka dogon text amma babu ma maganar azumin mu shi kawai wai farin ciki yake taya ka to duk wannan wani abu ne wanda ba shi da ba shi da asali in ya in har za ka yi test din to ka yi wa mutum text ka gaya masa cewa akwai azumin abin a tasu'a da ashura to in kai haka kai al'amru bil ma'ruf wanda za ka samu lada insha Allah a kansa wannan shine abin da na so dan faɗakar duk da dai na ga ya zama darasin a yau to amma akwai buƙatar a a faɗa ɗin kuma duk shekara mukan yi wannan faɗakarwa saboda wasu wanda suke zuwa sababbi ba sani ba haka ya kamata sani wani kuma tsohon ne amma sanda aka yi watakila baya ganewa to amma yanzu zai gane wani kuma sanda aka faɗa gaggadi yake mu dawo karatunmu malam yana cewa wale hadha ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت, أهل البيت الذين حرمت عليهم sadakatu. akthara min ihtimamihim bi kifayati al-akharin min as-sadaqa idan ba a manta ba ibn taymiya yana magana akan haƙƙin ahlul baiti daga cikin haƙƙin akwai haƙƙin su na khumusi da ubangiji ya sanya musu na cewa idan aka samu ganima to a kasa ta gida biyar gida hudu a raba su mayaka da suka je suka yi wannan yakin sannan kaso na biyar ɗin shi kuma sai Allah ubangiji ya faɗi yadda za a yi wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm al-taqal jam'an ubangiji sai ya ce ku sani abinda kuka samu na ganima duk wani abinda kuka samu na ganima ganima shine abinda aka samu ta hanyar yaki to duk abinda kuka samu na ganima to ku sani fa anna lillahi khumsahu kumusinsa ɗaya bisa biyar ɗinsa na Allah ne da manzansa da makusanta wato abin nan dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ne wali da marayu da miskinai wato faƙara'u talakawa sai kuma wani sabili da matafiyi wanda guzurinsa ya yanki ubangiji sai ya ce wannan kaso kaso na na biyar ga yadda za a raba shi a ware kasan ubangiji a ciki kasan manzan Allah ka san ahlul baiti sannan kuma ka san marayu da fakirai sannan kuma ka san waɗanda suka guzuri ya yanke musu to wannan shine abin da ubangiji ya faɗa hakanan akwai inda Allah ke cewa afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil a cikin suratul hashri ubangiji ce don abin da ubangiji ya bawa manzansa na fai'i fai'i ita ce dukiyar da aka samu ba tare da an yi yaƙi ba wato kafirai sun gudu sun bar dukiyarsu ba a tsaya an fafata ba to dukiyar da aka samu ta wannan hanya ita ce ake cewa fai'i to don abin da aka samu ta hanyar fai'i shi ba ba san ganima ake masa ba kun san shi ita ganima ta mayaka ce sai kuma khumusi da ake fitarwa wanda ubangiji ya kasa su a cikin suratul anfal amma ta dukiyar fai'i to kamar yadda ubangiji ya ce falillahi walin rasuli wali zil qurba wali yatama wal masakin wa ibn sabil likai la kai la yakuna dunatan bainal aghniya minkum ubangiji sai ya ce wanda duk abin da aka samu na dukiyar fai'i to ga da za a kasa shi na Allah ne da manzansa da kuma zawul qurba wato dangin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai kuma marayu sai kuma miskinai sai kuma ɗan tafarki wato matafiyin da guzurin ya yanki kaga shi babu matan a ce za a wa mayaka shi kowane musulmi yana da haƙƙi a cikinsa matukar dai yana cikin mabukata ya je yaƙin nan ya je ya fita ko bai fita ba mayaƙi ne ko ba mayaƙi bane duk yana da yana da kaso to a cikin waɗannan dukiyoyi guda biyu dukiyar ganima da dukiyar fai'i ubangiji ya fidda wani kaso na dangin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi kansa manzo din daga ciki yake ci shine Allah shine anan ibnu taymiya yake cewa wali hadha saboda haka bagi an yakuna ihtimamuhum bi kifayati ahli albayti alladhina hurrimat alaihim sadaqa wato ya zama himmar su shugabanni ko waɗanda ubangiji ya ɗora wa ragaman mulki na musulmi ya zama damuwarsu da abin da zai wadatar ya ishi alal baiti waɗanda aka haramta musu cin sadaka ya zama ya fi yawa sama da himmarsu da suke da ita na su wadatar da waɗanda suke ba su ba daga kuɗin zakka akwai kuɗin zakka wanda aka ce su ba su a rabawa duk sauran waɗanda ubangiji ya faɗa innama sadaqatu lil fuqara'i wannan asnafu thamaniya da ubangiji ya zana a suratul tauba a ciki babu ahlul baiti ba a basu a ciki to in an samu dukiya ta alfai'i wato ta ganima ko kuma ta fai'i to a basu a ciki in ba a samu ba wato ba a samu ganima ba ba a samu fai'i ba to za a bar ahlul baiti haka nan su zauna cikin yunwa an ce ba za a ba su zakka ba to shine nan ibn taymiya ke cewa za a dauka cikin zakkar a ba su saboda in ya zan babu wannan hanyar da za a samu wannan to a dauka a can din a ba su la siyama idza ta'azzara akhdhu akhdhuhum min al-khums wal fai musamman ma idan abin ba zai yiwu su samu ba daga cikin khumusi ko fai'i in ma liqillati zalika ko dai saboda karancin wato saboda karancin wannan abinda za a samu din na na na na fai'i din babu shi da yawa ko kuma ma babu shi din gaba daya wa in ma zulmi man yastawli ala huquqihim ko kuma wanda zai shugabancin ya zama azzalimi ne zai mamaye dukiyar tasu ya cinye haƙƙin su fa yamna'uhum iyaha min wulati zulmi kamar shugabannin shugabannin zalunci da za su hana su haƙƙin su fa yu'tawna min as-sadaqati al-mafrudati ma yakfihim sai a dauka cikin sadakar da take ta farilla wato zakka sai a basu abin da zai ishe su idza lam tahsul kifayatu min al-khums wal idan har abin da za a basu daga khumusi na ganima ko kuma fai'i ba zai ishe su ba to ana iya daukowa daga cikin kudin zakka a basu malam yace wa alal akhidhina min al fai'i min dhawil qurba wa ghayrihim an yattasifu bima wasafa Allah bihi ahli al fai fi kitabihi a kafin wannan gaba yana da kyau a fahimci wani abu akwai khumusul ghanaimi da ah, khumusul ghanaimi da kuma abinda ake cewa khumusul makasibi khumusul ghanaim wannan shine abinda alqur'ani ya ambata khumusi na ganima wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wannan shine Allah ya faɗa karara a cikin suratul anfal duk abinda aka samu na ganima kaso ɗaya bisa biyar ana ware shi daga ciki kuma ake ibarwa ahlul baiti to amma tafiya da ta yi tafiya saboda mabiya addinin shi'a sun shiga rigima da kowa sun yana shigima da masu mulki suna kuma rigima da sauran mutane tunda suna zagin sahabbai kaga ba wanda zai zauna da su zaman lafiya to za a rika tsangwama su za a tsade su haka sai sai zan ba su ba kuɗi a hannunsu da kaga dai su waɗannan shugabanni ba su ba su kuɗi ba kuma in aka ba su suka karɓa sun tuna kansu asiri kuma ku ce shugabanni na zalunci kuma karɓi kuɗinsu haka ba su karba ba su ma kuma ba su ba su ba saboda so suke su yi musu jubilki ya shugaba zai rika taimaka mai sai masa jubilki da kuɗi kaga ba zai yiwu ba sannan sauran jama'a ba za su ba su ba saboda sun ba su kamar sun taimaka ma wanda zai zagi sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ba su taimaka musu ba to kaga anan dole ne a tsaya a yi tunanin ya za a tara kuɗi to shine sai suka fito da khumus al khumus na na almakasif almakasif shine duk abin da kake yi na sana'a da ma abin da duk ka mallaka duk abin da ka mallaka gidanka motarka in kana da mota gonarka kayan gidanka wato kujeru ne kayan kicin ne a tufafin sawa ne ta kululluka ko ko alewa ka aje ta yara ko menene kake da shi za a yi lissafi a ɗauki ɗaya bisa biyar na abin da ka mallaka daga ribar abin da kake tarawa in aka zo aka ka ci abin da ka ci a shekara to sauran abin da ya ragowa aka zo aka samu to za a yi maka lissafi za ka fada za ka bada ɗaya bisa biyar wato kaga ashirin cikin ɗari kenan ko ashirin cikin ɗari wannan shine suke cewa alhumus in ka ana magana homus a yau to kada ka zaci suna nufin humusi wannan da Allah ya faɗa a suna magana wani homusi ne da suka kirkiro to sai dai matsalar da aka samu da suka kirkiro homusin, da za a karɓe shi gurin kowa da kowa babu togaciya ko ɗalibi ne aka yi hutu kake ɗan sana'a to sai ka rika fidda homusi tura garuwa kake yi sai ka fidda homusi A aski ba ba kake yi sai kafin da kumusi yankan farce kake yi ko me kake yi ba maganar nisabi wai sai ka ya kai kaza a'a in dai kana da wani abin da ya saura bayan shekara ka ci abin da ka ci abin da ya saura bayan shekara to zaka fidda masa wannan khumusi to wannan shine kumusi da shi'a suka kirkiro wanda babu shi'a addini kwata-kwata kuma suka bashi muhimmanci sama da ma da zakka wanda baya bada khumusi dan wuta ne wanda duk shi'a baya bada khumusi a gurin malaman shi'a dan wuta ne sannan wa za a ba wa khumusi su malaman kuma duk kudin malami haka za a rika tara masa khumusi shi yasa suke rigima akan wannan matsayin na aya ayatul lahi ko wani marji'i saboda ba karamin kudi yake samun ba miloniya yake zama duk wanda ya kima rawanin aka yi kokarin sa ya kai wannan matsayi ya zama shi za a rika kawo humusi kuma kumusi ne kowa sai ya bayar ba maganar wai kai wannan fakiri ne a dan daga ma kafa babu daga kafa dole ka kawo lokacin kawowar yayi in ba haka ba ka ji irin ukuba da take jiranka sallar kama ba za a karba ba kamar yadda wasu masadir din suke faɗa sallar ma in kai ba za a karba ba saboda baka ba baka ba wa humusi ba Malamansu na farko sun yi magana akan khumusul ghanaimi ina zai tafi tunda Allah ya ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa ana lillahi khumusuhu wa lirrasuli manzo shi yake karba lokacin yana nan bayan ya tafi waye zai karba to sun yarda cewa imam imam wanda shine ma'asumi mara sabo mara kuskure shi zai rika karba to shikenan sun ce suna da a'imma guda goma sha biyu na sha biyun babu shi domin an ce ya ɓata at tun yana ɗan ƙanƙani tun yana ƙanƙani aka neme shi sama da ƙasa aka ya ɓoye saboda tsoron zaluncin a zalimai kasu kashe shi shine almahadi almuntazar nasu wanda akwai inda za mu zo mu yi doguwar magana a kansa cikin wannan karatun to saboda haka shi wannan madin tun yana ɗan mai tsitsi yana jaririnsa ya ɓace shekara hudu ake cewa ko shekun kasa da haka ko saboda haka ya ɓace ba a san inda yake ba kuma ba wanda zai ta gan shi to tunda imam ne zai rika karɓar khumusin yanzu kuma imam ya ɓace waye zai rika karɓa to nan ne aka shiga haisa baisa kamar yadda al-mufid yake cewa sai suka shiga cikin dimuwa wasu suka ce kawai shikenan ya saraya kawai wannan haƙƙin ya zube ya faɗi wasu suka ce a'a a riƙa binne shi a ƙasa wai a riƙa binne shi a ƙasa saboda lokacin da zai bayyana shine ƙasa za ta riƙa fito masa da taskokinsa abinda wasu suka ce kenan wasu kuma suka ce a'a ba zai yi abin da shi a ƙasa ba don kamar kuɗinmu na naira ka binne shi a ƙasa kaga ya lalace zai yi kuma a yanzu ka binne gobe za ka zo ka samu an haƙi to sai wasu suka ce to su suna ganin yadda za a yi kamar su almufid su atusi su ra'ayinsu yadda za a yi ko abin ya shi a ƙasa kai na ibin imam tunda akwai nuwa akwai masu wakiltar liman wanda yake shi bataccen akwai masu wakiltarsa su masu wakiltarsa ɗin nan su za su tsaya a matsayinsa suna yin abubuwan da ya kamata a ce in yana nan yayi su suke zuwa su tattauna da shi ya babba su shawarwari su dawo su ci gaba da gaya mu mutane to sai aka ce su su rika karba to amma sun karɓa su kai masa kaga wanda ba zai yiwu ba to sai aka ce su rika ajewa su rika ajewa in har Allah ya sa a zamanin shi wannan na'ibin limamin ya fito to sai a danka mishi kuɗin sa in kuma bai fito ba har mutuwa ta zo wannan na'ibin to suka ce sai yayi wasiya ga wanda zai maye kujerarsa magajinsa kenan ce to gashi nan dukiyar nan ta imam tana nan a ajiye don haka in ya bayyana a zamanin ka ka danka masa kayansa to haka za a yi ta yi shi ba wannan in ya mutu ya zo mutuwa abin nan ya yi wasiya ga wanda yake gaban shi har a zo lokacin da za a to wasu sai suka ga kai wannan a aikace ba zai yiwu ba don kana wasiya wata rana za ka yi ma wani za ka yi ma wani mahandamin wasiya saboda haka <laughs> ya cinye saboda haka sai aka ga cewa kawai a halatta musu shi kawai sa iya ci kaga shi kenan sun samu wata dama to wannan homusul gana'im kenan to amma tun da ba yaƙe-yaƙe ake ba ba wani abu ake ba kaga babu magana khumusul ganaim to ya za a yi shine aka kirkiro wannan khumusi shi kuma wanda ya ya kera zakka ma dan kaga zakka ita biyu da rabi zaka bayar cikin ɗari zaka bada kaso ɗaya bisa arba'in a zakka amma wannan zaka bada kaso takwas ne bisa arba'in kaga yanin nan ka zakka sannan shi bai da nisabi ko nawa kake da shi ko kayan jikinka sai ka fidda musu sai ka kimanta su ka fitar musu saura ka ga ba maganar a ce wannan na abin nan haƙƙi ne na talakawa da za a karɓo daga a zakka ita ana karɓo ta ne daga masu kuɗi a ba talaka ko to khazu min agniya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim to shi ko musiba haka bane shi kowa ma zai bayar kuma kuɗinka ba sai sun kai nisabi ba ita zakka ai sai kuɗinka sun kai wani nisabi ko sannan za ta zakka za ta wajaba a kansu to A ita shi kumusi ba maganar nisabi ko me kake da shi sannan zakka akwai abin da ba za ka fidda wa zakkar ba yanzu kamar gidanka na na zama baka masa zakka ko miliyan nawa ka kashe wajen gina sa ba a cewa duk shekara a zo a yi lissafi gidan nan zai kama nawa a fidda zakkarsa babu wannan motar kada ta hawa ko miliyan nawa ka saye ta ba a yi mata kima a ce ka fidda zakkarta haka nan gonarka za ka fidda zakkar abin da ka noma ne in ka yi noma ba ba a zuwa a ce a yi lissafin gonan da an tashi sayar da ita nawa za ta kama a yi mata kuɗi kaga a zakka duk babu wannan to amma fa a khumusi duk akwai wannan don haka ka kaddara kana da kana da gida wanda zai yi miliyan uku kana da mota wacce za ta yi miliyan uku kana da gona wadda za ta yi miliyan uku miliyan tara kenan ko sannan kana da miliyan ɗaya miliyan goma to za ka ba da miliyan biyu za ka ba da miliyan biyu wanda in zakka ce kaga waɗannan ukun miliyan tara duk babu zakka a cikinsu a miliyan ɗaya ɗin nan za ka fi da dubu hamsin kaga humusi fa ya lillinka zanka ba magana ba ma abin nan zakkar humusi ɗaya sai abin nan humusi sau ɗaya in wani ya ba da shi sai ta yi masa zakkar shekara tamanin to amma matsalar da aka fuskanta a miliyan 125 ne na haka ne lissafin ko hobus abin da ɗaya bisa 25 na to kaga ma ashe an ƙara ƙasa 25 za ka fi da a miliyan ɗaya to kaga duk wannan kima da shi humusin yake da shi da yawan wannan da yake da shi da yadda ya mamaye rayuwar kowa kowa sai ya yi shi inda ya yadda da shi a sai ya bayar to sai kuma ya zama na a alkur'ani ba inda aka faɗe shi zakka aka yi ta faɗa ga ta ita kaɗan ce in ka ƙiyasta ta da shi amma ba a faɗe ta ba akwai matsala anan. nan saboda haka sai suka ce ai Allah da ya ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wannan ganimtum din gana abin nan khumsul makasibi ma ya shiga ciki saboda haka abin da ka samu ma shi ma ya shiga tare da cewa ayar ba ayar ta sauka cikin suratul anfal suratul anfal ta yi magana yaƙin badar da abubuwan da suka shafi yaƙi ta ma buɗe da maganar ganiman ne na anil anfal ƙulil anfalu lillahi wa rasul saboda ta fara buɗewa da maganar ganima ne suna tambaye sa maganar anfal anfal shine ganima da za a ba wa mutum na ganima ko zai samu na ganima to amma sai suka ɗauke ta sai suka mai da ita ga wani abin da kwata-kwata ma babu inda aka yi maganarsa wato misalin da zai muku a nan da lokaci ya ƙure ku fahimci yadda abin ya zama da rikici kai ne ka ba wa mutum bashin biliyan ɗaya sai ka kuma bashi bashin dubu ɗari amma da ka tashi masa wasiƙa na ka tuna mishi bashin da kake kansa duk wasiƙun da kake aika masa ka aika masa wajen wasiƙa ta kai talatin amma duk magana dubu ɗarin ka kake ba ka magana miliyan ɗaya hankali zai karɓi wannan kana bin mutum bashin miliyan ɗaya ka kuma bashi bashin dubu ɗari amma duk wasiƙun da ka yi masa na tunin bashin ka saboda lokaci ya yi da zai baka bashi da zai biya ka bashin ka maganar dubu ɗari kawai kake ta masa hankali ba zai karɓi wannan ba ko kuma in ka tashi masa maganar miliyan ɗaya ɗin a wata wasiƙa ƙwaya ɗaya sai ka kawo zancen miliyan ɗaya amma shi ma ba haka a fili ba ko kana maganar sayan gida ko wani abu sai ka tuso magana biliyan ɗaya kari ba zai karɓa ba to kamar haka ne yadda a suka ɗauki kumusi na kumusul makasib sannan kuma sai ya zama na babu wata aya ta alƙur'ani da ta yi maganarsa sai wata aya da aka yi maganar kumusul ganaim wanda suke ƙwarin bankara ta koma su kumusul makasib amma ga ayoyi nan tili da suka yi maganar zakka tare da cewa nisbar abin da ka fitar na zakka bai taka kara karya ba in ka hada shi da abin da zaka fitar na na khumusi kaga hankali ba zai karbi wannan ba da ya kamata ya zama magana khumusin nan tafi yawa saboda yafi yawa abin da za a fidda percentage din za a fidda yafi yawa 20 cikin 100 ba kadan bane ya ninka wannan takwas to sai ya zama na babu wannan sannan akwai inda Allah ya maganar abin da kuke tsoruta makasib din naku akwai inda Allah ya maganar wannan yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard kaga anan aka yi maganar kasbu amma ba a kawo shi da wannan sigar da su suke magana ba ana maganar abinda kuka samu kuka tsoruta da abinda kuka fito ku ciyar kamar irin a ce ku ba da taimako amma ba a wajabta wa mutane kumusi ba ɗaya bisa biyar a cikin ayar kaga ashe kenan abin da ya shafi kasbi abin da kake samu na dukiya ubangiji ya kwaɗaitar da mu mu ciyar fi sabilillahi ko ba a ce ga wani wanda sai shi zaka kawo ba sanda ita zakka kamar yadda muka ce fuqara'u ake bayarwa amma waɗannan agniyawo ake ba ba fuqara'u ba kullun su ake ba shi fakirin ne ma zai dauko ya kawo musu kaga akasin zakka kenan za mu dakata a nan lokaci yayi amma insha Allah sati mai zuwa bi iznillah za mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dangane da muhadara da aka ce wa in karin bayani akai ya zan karin bayani akan abinda ba a yi ba abinda aka yi ne kake karin bayani akansa. saboda haka yanzu sai dai ce kawai duk waɗanda suke ma'aurata sababbi da tsofaffi da masu jiran tsammani eh, muna da tsofaffin hannu muna da sababbin hannu akwai kuma 'yan jiran tsammani to ai kokari sai aje aji sakon da fatan abin da za a faɗa allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu gaba ɗaya da shi Wani yana cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam na yadda da abin da kake faɗa daga alkur'ani da kuma hadisi na komo ahli sunna sai yan uwa su taya mu da addu'a Allah ya ƙara tsayar da ni a ciki kuma Allah ya ceci sauran yan uwana su dawo amin amin haka muna maka addu'a kuma muna fatan duk abin da duk abin da ya wuce na baya da kai ubangiji zai canza maka su zuwa hasanat kamar da Allah ya ce fa sai yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat muna fatan ubangiji ya sa ka maka da hasanat akan abin da kai na baya kuma ubangiji ya baka kafiya da jajircewa akan wannan tafarki namu tafarkin sunna ba kamar sauran tafarki ba ne shi sai an yi hakuri saboda ah, masu kokarin batarwa din suna da yawa ta ko ina ana kawo mutum farmaki a ga an raba shi da tafarkin Allah ga haka sai ya jajirce ya hakuri kuma sannan abu na gaba da nake so ka ƙara sawa a zuciyarka shine yin ƙoƙari da fafutuka wajen ka ceto da wasu wanda kasancewa suna bin wannan hanyar musamman in akwai wasu wanda kai sanadiyar shiga su ciki to yi ƙoƙari ga cewa sun fito in har Allah maɗaukin sarki ya rubuta musu shiriya sai kaga cewa sun bari sun dawo kuma da fatan mu da muka samu kanmu a cikin wannan tafarki na sunna za mu ci gaba da yi wa Allah godiya kuma mu roƙi Allah ya ba mu kafewa a cikinsa wanda yana cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisin abbas ibn muttalib radiyallahu anhu da ke bayani akan salatu tasbihi shin ya inganta ko kuma sannan kuma yaya mutum zai yi wannan sallar wannan hadisin salatu tasbihi magana mafi ingancin ta malamai bai inganta ba hadisi ne bai inganta ba ba zai yiwu ba salla mai irin wannan sifa da ta saba wa sifofin salloli duka kuma ta ki tabbata da wani hadisi kyakkyawa sai dai a yi ta kama ne a ce wannan duk da akwai magana in an haɗa shi da wannan an haɗa shi da wannan asul ne min usulin min usulin shari'a tunda ta zo da wani asul sabo wanda ya saba wa salloli don haka magana mafi inganci wanda ita ce kuma da yawa daga cikin malamai magabata suke kai shine bata inganta ba akwai wanda suka inganta hadisu salatu tasbihi daga baya baya amma dai magana mafi rinjaye bata inganta ba don haka ka hutar da kanka wannan kuma yana sannan kuma yake cewa idan matafiyi yana sallar kasar sai lokacin sallar ya kama shi garin da yake bakunta sai kuma bai sallar ba har ya dawo gida shin zai yi ta ne kasar ko zai cika an ka dawo gida kenan ka zama dan gida saboda haka zaka cika sallah ne in zan tashi daga nan kano lokacin sallar la'asar ya yi amma ban yi ta ba sai na shiga kano ah, ba zan ce zan yi ta kasar ba wannan kasar din yanzu ta zama cikawa sannan wanda yana cewa ah, ina da tambaya ne akan abin da ake karantawa a tsakanin fatiha da sura don na ga liman na harami na makka da masallacin madina suna karanta wani abu a wannan ɗan tsakanin to kaga da shi ka tambaya tunda shi kaga yana karantawa akwai maganar karatun fatiha bayan liman idan liman yana karatu kana sauraron karatunsa kana jin karatunsa shin kai ma mamu sai ka karanta fatiha ko ba sai ka karanta ba to akwai saɓani na malamai akan wannan shin wajibi ne ga mamu ya karanta fatiha in yana bin liman ko ba wajibi ba ne magana tsaka-tsake tun da ba guri ba ne na mai dogon bayani shine idan mutum yana jin karatun liman to karatun liman ya tsaya masa a makwafin karatunsa shi abin da yake wajibi a kansa ya saurara idan baya jin karatun liman saboda sallah ce sirriya wato kama a zahar da la'asar kaga ba a bayyana karatu a ciki don haka baka jin karatun liman to kai a nan za ka yi naka za ka karanta fatiha da abin da ya sauwaka na sura ko kuma kana bin liman a sallar da ake bayyana karatu amma kana nesa ta inda karatunsa baya zuwa maka ko saboda misali an ɗauke wuta ko spika ta lalace kaga za ka daina jin karatunsa sai dai idan ya yi ruku'u zakaru su ga sanar da kai cewa an yi ruku'u to kaga anan baka jin karatunsa to anan kai ma zaka nan ma zaka karanta saboda abinda ake dora maka na sauraro idza quri alquran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun yanzu babu baka jin karatun bare ka yi ka saurara don haka anan ma zaka karanta amma in dai har kana jin karatun sa to ba tilas bane sai ka karanta to akwai wanda su sun tafi akan wajabcin karatun fatiha sawa'un ka ji karatun liba ko baka ji ba saboda ka ko a sallah jahariya ne sai ka karanta daga ciki akwai hanabila da waɗanda suke suka yadda da wannan ra'ayin to su wannan limamai da kake bi sun yadda da wannan ra'ayin na wajabcin karantawar to wajen a baka damar ka karanta din shine suke in ka sun gama fatiha sai su dan yi wannan shiru din kai kuma sai ka samu dama sai ka karanto ka tunda su sun ce wajibi ka karanta to taƙila ka yi musu rigima cewa to kun bar na yi karatun ne bayan daga fara kuma abin nan to sai su ɗanyi wannan shuru ɗin akwai hadisi da ya zo na samura eh, samura tublu jundub wanda yake cewa annabi yana yin wannan shuru ɗin amma bai inganta ba hadisin mursal ne hadisi ne bai inganta ba mursal hasan al-basri ne wanda bai inganta ba to galibi a wanda su suke da wahamin cewa ya inganta shi yasa har suke yin shiru din inda za ka dan taba su za su kawo maka hadisin amma bisa bincike na kalaila cewa na hadisi wannan bai inganta ba da haka babu magana shuru annabi baya shuru tsakanin fatiha da sura da haka ko da ka ga limamin harami ya yi ba hujja ba ce wannan ta ce wato kimar tafiyar sunna ita tafiyar sunna ba mutane take duba ba karfin hujja take duba ba mu da wani mutum da za a ce kawai duk abin da aka ga yayi ka san wasu duk abin da aka yi a maka sai zo su yi maka hujja da shi ai na ga a maka ma a maka ba an yi to wanda ba hujja ba ce ko a sai imamu malik an ja da shi akan aikin mutanen madina ya kawo maganar hujjiyatu ahli madina hujjiyatu qauli ahli madina ko ijma'i ahli madina malamai da yawa sun ja da shi akan wannan bare yanzu da al'amura suka lalace suka gurbace kaga ba za ka yi hujja da wannan ba saboda haka ba hujja bace ko da ka ji ana yi ka yi tambaya kuma yadda ka yi tambaya din yana da kyau in wani ne shi kenan shi ya gama samun hujja sai kafi limamin madina ilimi ne wannan kuma yake cewa ko ya halatta wanda ya taimama ya yi sallar dare da ita kuma har ya yi sallar asuba da ita sannan na biyu ya ce wanda ya taimama zai iya zama a cikin masallaci na wani logon lokaci sannan ya sake cewa ya halatta a yau taimama daga nesa ko sai an yi kusa da masallaci to shi wannan ya ɗauki taimama daban da alwala taimama tana wakiltar alwala ne saboda haka duk abin da ake yi da alwala ana yinsa da taimama a misa magana mafi rinjaye wacce kuma dalilai suke goyon bayanta shine taimama ba ta warwarewa sai da abin da alwala take warwarewa da shi sai kuma samun ruwa idan kai taimama ka samu ruwa to shi kenan lokacin da ruwa ya sami kamar yadda Allah ke cewa fa in wajada al-ma'a falyattaqillaha wa liyamussa bishratahu da zarar ka samu ruwa to ka ji tsoron Allah ka zuba shi a jikinka wato kai alwala don haka da zarar aka samu ruwa taimawa ta warware amma in ba a samu ruwa ba to abinda ka san yake warware alwala to shine zai warware taimamakka saboda haka ka iya yin sallah ko na ce matukar dai baka zo zo da wani abin da zai warware maka alwala ba da wannan taimamar za ka yi salloli biyu za ka yi sallah da nafilfilinta za ka yi kiyamun laili idan alwalarka ka bata warware ba kuma baka samu ruwa ba za ka iya sallah asuba sannan za ka yi taimama daga gida ka zo masallaci ba sai ka zo kofin masallaci ba ka daki ƙasa wannan ba shi ne ba waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam